yanzu haka dai mutane hudu suka riga mu gidan gaskiya sakamakon cutar nan ta ebola tun daga lokacin da dan kasar liberia nan mr patrick so ya mutu sakamakon wannan cutar gani yadda wannan cutar ba ta bata lokaci wajen salwantar da ran bani adama ya sa ya zame abin tsoro ga dukkan jama'ar kasa don haka ne gwamnatocin jihohi da na tarayya suka miƙe tsaye domin yaƙi da wannan cutar tuni manyan asibitoci a duk faɗin tarayyar najeriya mallakan gwamnatin jihohi da na tarayya kowane su ya keɓe wuri na musamman domin yaƙi da wannan cutar kuma aka yi sa'a an samu maganin gwaji na wannan cutar abin fata da shi ne allah sa wannan magani ya tasiri sai dai kuma da wasu 'yan najeriya ke cewa fata a nan kar a yi wa wannan lamari rikon sakainar kashi kwatankwacin yadda ake wa ta boko haram shi dai wannan cutar kamar yadda masana ke ta jaddadawa ana samun sa ne ta mu'amala da namun daji irin su gada gwaggon biri biri da jemage muddin sun kamu da wannan cutar ko mutum ya samu taba ruwan jikinsu ko jininsu ko kashinsu ko ruwan idanunsu to yana iya kamuwa da shi wannan cutar alamomin cutar kuma sun hada da zazzabi mai karfi wanda ke haifar da ciwon gabobi kasala matsanancin ciwon kai da ciwon makogwaro daga nan sai mutum ya shiga amai da gudawa sai kuraje su baibaye jikinsa kana koda da hanta su yi dameji wani kuma jini ya kama malala a duk inda jikinsa ke da kafa wato kama daga baki kunne hanci da idanu sai dai hanyar da ake bi domin gujewa kamuwa da wannan cutar kuma sun hada da tsabtace muhalli da yawan wanke hannu da watsa ruwan guba domin kashe ƙananan kwayoyin halitta da ba a gani da idanu kamar yadda masana ke ta bayani sai kuma a gujewa damkar naman dajin da ake tuhuma suna kamuwa da wannan cutar shi ma wanda ya harbu da cutar da gawarsa duk a kaurace musu in ji masana harkokin kiwon lafiya sai dai kuma har yanzu ba a samu maganin mai kashe cutar ba daya amma dai akwai wanda ake na ana gwadawa wato wanda wani ba amirke ya samar sunan maganin ma zima wasu daga cikin matakan da gwamnatin ke ɗauka ko shine gwada duk wanda zai shigo kasar ta kasa ko ta sama domin ka a sake aikata yan gidan jiya haka kuma kwanan nan shugaba johnson na ya gana da gwamnoni da sauran masu ruwa da tsaki a yaki da wannan cutar su ma likitoci da sauran masana ba su yi ƙasa a goyo ba wajen ganin an yaƙi wannan cutar dr nasir sani gwarzo shine shugaban yaki da wannan cutar ya ce gwamnati tana yin duk abin da ya dace domin ganin an yaƙi wannan cutar ga ma abin da daktan ke cewa ba ta ɗauki ba ne wani sassauci ba a wannan harkar ta ebola da abin da ya kamata a yi an tattauna shi a duk kuma an dauki matakai. shi ma babban likita a asibitin koyarwa na jami'ar fatakwal farfesa alin ijura gargaɗi yi wa ma'aikatan asibitin inda yake cewa ko baya ga kokarin da suke yi ha kuma ya ja kunnen ma'aikatar. every patient is potentially infectious and you must have that at the back of your mind na gargaɗi dukkan ma'aikatan wannan asibiti da su riƙi duk wasu masu zazzaɓi a matsayin waɗanda ake tuhuma suna da wannan cutar wato su tabbatar ba su yi sako-sako ba wajen amfani da kayan kare kansu game da wannan cutar ita ma hukumar ba da agajin gaggawa taron bita ta kira ita da masu aiki a bakin iyakokin najeriya domin ƙarawa juna sani akan abin da ya dace suna yi domin yaƙi da wannan cutar ga dai dr khadija sidi na hukumar tashar jiragen sama na kasa da abin take cewa suna yi ga masu shigowa najeriya ta jirgin sama as the doctor that spoke before did we are using what we are doing right now is to we are using the infrared thermometer to screen everybody that arrives and they have joined the roster to cover 24 hours Abin da muka yi shine mun samar da tsarin aikinmu ta yadda likitoci suna tantance duk wani fasinja da zai shigo cikin kasan nan ta jirgin sama kuma muna haka ne awoyi 24 da taimakon na'urar nan mai auna zafin jikin mutum ba tare da ka taba jikinsa ba amma dr oladoyin kolabonjo wani babban likita a nan birnin iko ya ce mutane su rage ruruta batun wannan cutar su tsaya su fahimci yadda take kuma ba wai kabari salamu alaikum bane kamar yadda mutane ke cewa ga dai bayanin da doktan ke yi game da wannan cutar shi ma most important thing actually to say is that it is not a death sentence uh, so there is hope uh, people do get well and actually make full recovery mutane su gane cewa kamuwa da wannan cutar ba lasisi bane na mutuwa domin mutane na kamuwa da wannan cutar kuma su warke gaba daya don haka mutane su bar ruruta to sai dai duk da wannan kokarin da gwamnati ke yi har yanzu wasu 'yan najeriya na cewa da fa sauran rina a kaba domin ko jami'in jin daɗin ofishin ecowas da ya ɗauko mr patrick soya tun ranar mutuwar mr soya shi kan ya ɓace bat. kamar yadda wata majiya ta shaidawa murya amurka a ofishin ecowas ɗin haka kuma majiyan ta tabbatar cewa shi ma direban da suka ɗauko shi tare an gan shi yana yawo cikin harabar kila an gwada su amma ba a samu wannan cutar tare da su ba to sai dai kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka karɓi mr soya wadda ranta a na kare an gano ta bayan ta tafi inugu ita ma yanzu haka tana nan ana duba ta sai dai baya ga maganin da wani likitan amurka ya samar ha kuma kasar kanada ita ma ta aiko da nata irin gudunmuwar na maganin wannan cutar ta ebola a nan gida najeriya ma masana hada magunguna ba barci suke yi ba domin ko yanzu haka wani dan najeriya masani ilimin hada magunguna ya samar da wani magani mai suna nano silver domin yakar wannan cutar ta ebola shi kuma alhaji aliko dangote mashahurin mai kuɗin nan ya ba da gudunmawar kuɗi ne zunzurutu har naira miliyan 153 domin yaƙi da wannan cutar yayin da ita ma gwamnatin tarayya ta ce za ta fitar da naira biliyan biyu domin yaƙi da wannan cutar sai dai 'yan najeriya sun ce tun sanda aka bada wannan sanarwar suka ce ba su ƙara jin ina wannan batu ya kwana ba suka ce kila shi ma ya zame yadda wasu 'yan najeriya suka samu dama suna ta amfani da kudin da ake cewa ana yaƙi da boko haram zuwa aljihunsu fata dai allah kawo ƙarshen wannan al'amari ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya allah da maganin ciwo gashi yanzu Tsaron wata da rana cikin su bai gushewa, idan rana ta fito tafi bai rufewa. Mai zagada da Aliyu ne yake ta cewa, Maryama sai ki ɗau hakuri arziki fa